kaga dai kati abin da ya sa gogo to wala dai kada kada ne wasu almajirai na ba su noma shekaran jiya nan muna tare da su wasu almajirai na ba su noma shekaran jiya nan muna tare da su ku da muka je gogon su ai cikin wayan yara nan yana noma kaga dai kati abin da ya sa gogo to wala dai kada kada ne sai na ce masa bawan Allah ka ce ki almajiri ya ce eh a kawo ka daga garinku karatu ka zo karatu kuma ka zo yanzu kana sa kiɗa ba za ka nemi wani da ƙur'ani ka saka don ya maka ya tuna maka da da ka ba wallahi yaran nan bai ci ba ya ci gaba da sa kiɗa ya ce masa to ba gona na ba tunda da kake jin nasiya yara suna da kakin kake jin nasiya yake nan ba za ka zo kana samun kiɗa ba ka kashe sai kashe wajen ba ka kuma ba dan biya ka ba sai dai ka bari wallahi ba dan biya ka ba tunda na maka siya abinda zai amfane ka a dan ka na almajiri in kana suratul bakara akwai suratul bakara ka saka na ga muku tunda nake addu'a mutum wajen ta'addancin da aka yi wa Allah ba irin inda yan izara suka ma Allah duk duniya ba taɓa ma Allah ta'addanci irin wannan demokradiyyar nan kafirci shirka ta aka wanke ta aka sa mata rigan musulmi muslim muslim ticket suka suka sa mutane a cikin bala'i da masifa yanzu sunna bidiyan da muke yaƙa kuma su ɗan izala sun ce a zo a yi mata. ce za ka ɗan izala muna magana kan izala ba za ki ba za ka yi ba fitowa za ka ce me abin da muke faɗa kan izala ƙarya muke yi shi yasa ai za mu zo mu sa bayan nan za mu shiga cikin littafi yau da ko littafin eh, Usman bin ruwan mu da mu zagi inyas mu dai Allah bai ce mu bi inyas ba kuma manzon Allah bai ce mu bi inyas ba ba sunan inyas a Qur'ani babu a hadisi ba sunan inyas a ahalari babu a ashmawi babu a isiya babu sunan inyas a ko'ina a cikin karatu saboda ka ba a shehu ba ce ba sunan shehu tijiya ba sunan shehu ibrahim radiyallahu ta'ala na cikin Qur'ani ba sunan shehu ibrahim a cikin hadisi babu a cikin ishmawi babu a cikin ahalari babu a cikin isiya kamar yadda ka faɗa kuma ba ce ku bi shi ba waye ku bi ibn taymiya waye ce ku bi dan abdul wahhab waye ce ku bi ibn taymiya ga abin da kuke faɗa akan ibn taymiya waye ce ku bi ibn taymiya anan kun ce an faɗa akwai malamin da ya faɗa dan Kano ya ce tun daga bakar zuwa nasi ba ayi da tace a so manzon Allah to gashi kun ce ibn taymiya fa hubbuhu ni'matun san ibn taymiya ni'ima ce faza sa'idu wanda ɗan aljanna ne kawai yake rabauta da san ibnu taymiya biha wa ne ni'matun yin Ibn taymiya kuma azaba ce duk wanda ke yin ibnu taymiya zai haɗu da azaban Allah sannan kam afrajat da yawa ibnu Taimiyya ya yaye mana kurbatan bakin ciki anna daga gare mu biminnatihi da baiwansa wa kama ana wa kama afa wa kama rahima da yawa ibnu taymiya yake taimakon mu da yawa ibnu taymiya yake mana rahama yake mana afuwa walla tartaji ghayrahu fi rabbi nazilatin kar ka sa rai ka sa tsammanin yaye wani abu daga Allah wanda Allah yake saukarwa na masifa a wajen wani ibnu taymiya ibnu taymiya shine yake duk abin da Allah zai saukar na masifa ibnu taymiya shine yake yaye wannan abun ibnu taymiya akwai sunan shi a cikin hadisi ina aya ina hadisi ina aya ina hadisi akwai sunan shi a cikin hadisin manzala akwai sunan shi a cikin qur'ani akwai sunan shi a cikin ishmawi akwai sunan shi a cikin iziya ko risala wala takun bisiwahu anhu mushtagila kar ka zamo mai shagala da wani ibn taymiya a rayuwarka kawai na so ka shagala da ibn taymiya kar ka shagala da wani ibn taymiya kar ka shagala da wani ibn taymiya sannan ya qawmu tubu ila rahmani wa butahilu faqad qada rajulun ma misluhu rajulun ya ku jama'a ku tuba zuwa ga Allah ku matsa wajen tuba hakika wani mutum ya wuce wanda ba a taɓa yin irinsa a cikin mutane ba ba a taɓa yi ba ƙarƙa ba rajulun ma mithluhu wani mutum ya wuce wanda ba a taɓa yin irinsa ba shine ibnu taymiya ina aya ina hadisi sannan ibnu taymiya ya rahmatan nazalta fil qabri wa intasharat alal jami'a a ala jami'in lazi fi ala fi turbihi nazil ibn taymiya ya rahmatan ya rahaman Allah nazalta ka sauka fil qabri a cikin kabari a makabata wan tashar ka daidaita ala jami'in lazi fi turbihi nazil ka saukar musu da rahama akan wanda suke cikin wannan kabari ina aya ina hadisi a wannan magana naku Ibn taymiya ibnu taymiya kana kuduban wa aliman ibnu taymiya ya kasance kudubi ne ina aya ina hadisi ina aya ina hadisin da ya nuna cewa ibnu taymiya kudubi ne ai ba ce mu bi shi ba ba ce mu bi shi ba kuma kun ce kudubi kun ce kudubi wani mutum ne wanda Allah bayan wani abu sai ya tambaye shi haka ka faɗa in kuna in kuna fasara jawahir ni. to ibnu taymiya kana ya kasance kuduban kudubi ne wa aliman kuma malami ne wa imaman kuma shugaba ne wa shaikan kuma shehi ne Liwa da bil fakhari wanda ɗayantuwan sai sa ake alfahari da shi a taymiya lam ajid ba'dahu ala dari ma'inan ba mu samu wani mai taimakon mu akan zamani ba bayan ibnu taymiya tunda ibn taymiya ya mutu ba mu samu wanda yake taimakon mu ba wa ya yace ibnu taymiya shine mai taimako Allah shi ne mai taimako ko ba kuke faɗa ba yau ga Ibn Taimiyya kam lam aji ban samu ba ala dari a bisa zamani ba da bayan Ibn Taimiyya. ma'inan ne taimako siwa Uyuru jawari in ban da hawaye kawai da yake zuba ido na ban da wanda zai taimake ni sai kuka nake yi wace mu bi Ibn taymiya da har za a kawo wannan magana akan Ibn taymiya ba ku gane wanda muke magana akan shi ba ba ku fahimci wanda muke magana kan shi ba to yabna taimiyata. ya kai dan taymiya wa ya auhadal asri ya madayancin zamani <laughs> ya madayancin zamani ibnu taymiya shine madayanci a zamani a kawo mana aya a kawo mana hadisi ko kuma ba mu gani ba mu gani shi a cikin ishmawi ko iziya ko risala sannan sayyidal garibad dari taimiya taymiya ta ka kasance kalkafi kamar kogo ne muljan wajen kishin gida da kai ma'ana muka fake ibnu taymiya da ibnu taymiya aka fake a kawo mana aya a kawo mana hadisi da yake nuna cewa ibnu taymiya shine wanda ake fakewa da shi kai kuka ce huwa fi rutubatin nabiyina fa'alam haka za a akbar nabiyyu tuhami ibnu taymiya yana da daraja irin ta annabawa a kawo mana aya a kawo mana hadisi kuma aka ce ku sani annabi ne fa ya bada labarin wannan magana ibn taymiya ne ce annabi ne ya bada labarin cewa ibn taymiya matsayin sa da annabawa ina aya ina hadisi ko kuna bin mutum blindly sannan ku ka lokaci wai ba wanda ya ce ka bi yas ba sunan shi ko ka mana sunan ibn taymiya ko dan abdul wahab cikin ishimani ko hadisan manzo Allah ko qur'ani ku ka mana kar ku wawaitar da hankalin mutane wahabiyya ina ga kai bako ne ma gaba ɗaya tiktok ɗin baka sani ba ne shi yasa wacewa yi kai me yasa ba za ka yi naka wa'azin ba kullum kana wa mutane raddi kar kai ma wataran su neman muƙabala da kai kamar yadda suka yi wa abdul jabbar <laughs> shi kai na jin baka sani ba ne ko in dai akan wancan karan na yi magana akan malaman ku sun ce annabi ba a neman albarkan annabi ko kuma ba a cewa albarkan annabi ba hali ka yi addu'a ka ce albarkan annabi ka fito ka yi wannan maganganun yanzu kuma na yi magana akan wanda ya ce annabi bai sai baka aljanna ba mun fito mun faɗi hujjoji da abin da ya faru ka sake yi magana ka ce in jo in yi to in ka shirya duk wanda kake ganin ka shirya magana wanda kake ganin kai ka shirya ka shirya mana zama da duk wanda kake ganin zaka yi daukan nauyinsa akan annabi sallallahu alaihi wasallam mai albarka ne zamu faɗi wannan akan cewa wannan magana da yake cewa annabi bai bada aljanna mu karanto mishi wanda annabi bai baiwa aljanna in kana ganin ka shirya shikenan ina kun zaka yi sashi zo mu kabala da ni kai ne baka sani ba ani aiki ne kullum wannan ina jin kai ba ne ma akan TikTok a kai ba ne a TikTok shi yasa baka sani bane shi yasa kake maganan kar su nemi zama da ni baka sani bane shi yasa amma mutane suna raini darajar annabi suna raini marayin annabi ba hali mu yi magana shi kenan ka ce duk wanda kake ganin kashi kake ganin za ka sa shi ya zo ya mukabala bismillah shi yanzu ita mukabala ba wai dole sai an je gaba da gaba ba kana ɗakin kana ɗakin za a yi mukabala kuma duniya za ta gani kuma duniya za ta fahimci ne gaskiya su gama cewa iyayen annabi yan wuta ne su gama cewa annabi ba mai albarka ba ne su gama cewa wai ba hali a ce annabi mai albarka ne me laifin an ce annabi mai albarka ne me laifin an yi addu'a an ce albarkan annabi me laifi idan an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baiwa mutane nawa annabi ya bai aljanna mutane nawa ya ba su aljanna Wani bai sai baka aljanna ba kalmar fa kalmar ma a ce wai bai isa ba wannan kalmar raini ce raina manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda kan kana ganin ka shirya akal makallahu inda kai zamu yi in kuma akwai wanda kake ganin zamu zo mu yi maganganu da su bismillah za mu sa lokaci da shafin da zamu zo mu da kuma maudu'in da zamu tattauna akai in dai kan girman annabi ne wallahi tallahi billahi azim mun ba da ranmu fansa fansa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalan manzon Allah wallahi ranmu fansa muka bayar muna ji muna kallo a raina manzon Allah a ce bai isa ba to a nuna mana isasshen a ce annabi bai kai ba to a nuna mana wanda ya kai din sannan ka ce wai ba rabi ba ne in sun fara za mu zo mu wayar wa mutane kai za mu wayar mu kuma ba ba da molanka nake yi ba duk abin da ke karantowa sai na karanto a hadisi in ce littafi kaza kai wani irin abin da ne haka kai rike mutuncin ka yan ciwaciwan imani sun yawa da sunan san annabi za a da kai a sa ka allantar da annabi kamar da annabi Allah siffofin da ake ba annabi ana ba shi siffofin Allah akwai wanda suke ganin annabi na iya bada aljanna eh annabi zai iya bada aljanna ya rasulullahi idan alkiyama ta tsaya ka bani aljanna annabi ba zai iya baka aljanna ba dan da zai bada aljanna da Fatima ya fara ba amma cewa ya Fatima binta Muhammad ya ke Fatima yar Muhammad salini min mali ma shi'iti ki tambayi duk abin da kike so a dukiya ta ta wace in dauka in baki amma in aka tsallaka lahira fa inni la uguni anki min allahi shay'an a lahira ban da wani abin da zan iya yi miki sai dai aikin ke kwace malam wani wani wani shehi ya yaudare ka eh annabi yana magana da yassa fatima wanda ya ce inna ma hiya qit'atun minni annabi ya ce wani wata tsoka ce daga jikina fatima wani yanki ne na jikina bangare na ce kamar a yanki nama mutum ne haka fatima take a wurina annabi ya ce duk abin da ya bata wa fatima rai yana bata min rai ai ba sai an wa matsayinta ba amma duk da haka annabi ya ce in an tafi lahira to kar ki manta ki guzurin sallah ki guzurin azumi ki guzurin aikin kwarai ki je da shi lahira domin in aka je lahira kowa tashi ta kwace shi eh, nafsi nafsi yadda ka ji wannan nafsi nafsi to yanzu kenan wani ya zagaye ce annabi zai kwace shi ko annabi akwai ceto kala kala wallahi nakan so a yi darasi kan wanda mutane su gane akwai ceto gaba daya har kafirai za su amfana ceton da annabi zai yi cewa a zo a yi a zo a yi hisabi har kafiri kaga ya amfana ana tsaye ne kawai Allah ya banza da kowa sai annabi ya ce mu sai a yi hisabi ceton zai zo bangare daban-daban ana ganewa zai zo bangare daban-daban amma dai a zo a ɗora mutum akan abin da ba addini assalamu alaikum warahmatullah a yan kun ji abin da wannan malami ya ce ce annabi baya bada aljanna daga cikin maganganunsa a garguje annabi sallallahu alaihi yana bada aljanna ya tabbata cikin hadisi sai jina Usman manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa man hafara rumatan falahul jannatu duk wanda ya sayi rijiyar rumatu in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace yana da aljanna Sai jina Usman ya saya shi ko yace yace shi ko dai saya sai yace wannan aljanna ta tabbata gare ka bayan ka saya sannan manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa bayan wannan abin da yau sai na usun manzala sallallahu alaihi yake cewa man jahaza zai shirku usrati falahul jannatu so duk wanda ya ce da wannan rundunar da ke zai jesul usra manzala sallallahu alaihi ce su ma sun yace aljanna ya tabbata gare shi saboda haka kaga annabi sallallahu alaihi ya bai wa sayyidina usman aljanna sannan hadisin sa'id bin zaidin manzala sallallahu alaihi yake cewa hadisin da aka samu daga ummul mu'minina aisha take cewa manzala sallallahu ya ce abubakar fil janna wa umaru fil janna wa aliyu wa usman fil janna wa aliyu fil janna wa dalhatu fil janna wa zubairu fil janna wa sa'd fil janna wa abdurrahman fil janna fa qila man tasyak da mishi waye da taran shi sai sai ce ana wa abdurrahman bin auf wannan ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi waɗannan mutane har ana ce da su asharatul mubashirun bil janna ga hadisin ukasha da manzo Allah sallallahu alaihi cewa ran tashin kiyama za a samu wasu bayi za su zo runduna runduna wasu za su wato mutane mutum dubu saba'in da zo shiga aljanna babu hisabi sai sai ukashe ce ya rasulullah roƙi Allah ya sa na je kai ma kana ciki da wani ya tashi ya tambaya dan ka tabbatar da cewa annabin ne ya bashi kana ciki da wani ya tashi ya ce rasulullah ne ma su roƙi Allah ka sa na ciki sai manzo Allah ya ce sabaka ka biya ukasha kashe ya riga ka kaga wannan ya tabbatar da cewa annabi ne ya bashi ga hadisin Hassan da Husaini sayyida sab'in shababi ahli janna wannan annabi sallallahu alaihi ya tabbatar da cewa da Hassan da Husaini ne shugabannin a ne shugabannin samari sayyida shababi ahli janna in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ba su aljanna sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sayyidina Abubakar da sayyidina Umar yake cewa sayyida kuhul alil janna su ne mutane su ne shugabannin dattijai na cikin aljanna annabi sallallahu alaihi shi ya ba su wannan sannan yace maganan Fadima da manzo sallallahu alaihi yake cewa yake kafa hujja wai annabi ya ce wai annabi ya ce annabi ya ce wai ya ce sayyidina Fadima ta tambaye shi wani abu wannan hadisi hadisi ne ba wai iya sayyidina Fadima manzo sallallahu alaihi wa magana a wannan ranan ba hadisi ne wanda ya faru lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da wa anzira ashirata kal aqrabin ya rasulullah ya rasulullah kai wa yan ka gargadar da dan uwanka makusanta ka musu gargadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai tara qurayshawa gaba ɗayan su annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya mashara qurayshin isharu anfusahu la uguni ankum min allahi shay'a ya ku taron qurayshawa ku sayi alkhairi daga da kanku saboda ni ba zan amfanar da ku da komai ba manzan Allah sallallahu alaihi cewa ya bani abdumanafi ya ku mutanen ya ku gidan abdumanafi la uguni an min Allah shay'a ba zan amfanar da ku daga Allah da komai ba manzan Allah sallallahu alaihi cewa ya Abbas bin Abdul Muttalib annabi sai kira sayyidina Abbas bayan ya kira Qurayshawa a cikin cikin jami'i sai annabi bayan ya kira Qurayshawa sai dawo banu bani a bani Abdulmanafin su ma suna cikin Qurayshawa annabi sai ya keɓance su to yanzu a cikin ƙorai a cikin bani abdulmanafin manzo Allah sallallahu ya ƙara keɓance sayyidina Abbas yace la ubuni anka min Allah shay'a kai ma bazan amfanar da kai da komai ba sannan sai manzo Allah ya ƙara kiran wa ya safiyata Ahmad Rasulullah sallallahu alaihi ya ke safiya ya ke safiya a amma ammi ta amma amma manzo Allah sallallahu alaihi kaman kala yar uwan mahaifinsa kenan manzo Allah sallallahu alaihi ce la ubuni anki min Allah shay'a ke ma bazan yi amfanar da ke da komai ba sannan sai maza Allah kira faɗi Fadima an tauna menene yake cewa tsakuwa ko dan aya ta ji tsoro to yanzu an annabi sallallahu ya kira Qurayshawa ya kira Banu da Manaf ya kira Abbas ya kira Safiya to yanzu ga uwa uba ita ce Fadima tu Zahra yace ya Fadima ta bin ya Fadima ta binti binta Muhammadin ya ke Fadima salini ma shi duk abin da kike so ki tambaye ni fa inni la uguni min allahi fa inni la anki min allahi shay'a ba zan amfana da ke da komai ma'ana lokacin da farko farkon bidayan annabta da Allah ya saukar da yayi wal muddassir fa anzir ya rasulullahi tashi kai wa'azi sai tambiya annabi sallallahu alaihi sai tambaye manzo Allah wa zan kira sai ya ce ai wanda zaka kira ka fara yi wa ƴan uwa makusanta dalilin da yasa aka yi wannan hadisi duk hadisin ba inda Allah ba inda manzo Allah ya ce mata in aka je lafiya ba zan amfana da ke da komai ba wallahi ba inda manzo Allah ya faɗa wannan hadisin duk hadisin ba inda manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa sannan yake cewa wai wasu suna ganin annabi zai kwace su ran tashin kiyama a'a to dama wa zai kwace mutane tashin kiyama ba manzo Allah ba ai manzo Allah shi zai kwaci mutane shi ne ke da shi ne cewa shafa'ati yawmul qiyamati haqqun wa man lam yu'min biha lam yakun min ahliha shafa wani tashin kiyama gaskiya ne duk wanda bai bada gaskiya da ita ba ba zai taba kasancewa daga cikin ta ba ba wai magana yanzu zai magana wai cewa wai ceto iri iri ne mai ceto kala kala ne annabi shi kadai ne mai ceto sai wanda ya ceta sannan annabi ya bada kofa a je a ceto batun waya ce wai annabi ba zai ba wannan maganar wannan maganar maganar banza ce annabi ne mai ceto annabi ne mai ceto ma'anar ceto wanda suka cancanci Allah bai musu azaba ne ba Allah zai annabi sallallahu alaihi a wannan ranar Allah zai fitar da su wanda suka cancanci azaba shine ma'anar ceto saboda lokacin Allah ya fushi ba wanda ya tinkare shi an ce aje wajen annabi Nuhu aje wajen annabi Musa duk annabawan anje sun ce ba za su iya ba ana zuwa wajen mazalla sai ya ce yau ana laha yau ranar tawa ce ku tashi me kuke so muka ce ceto ya rasulullah ya ce ku zo mu je ishfatu ya je sujjada ya roƙi Allah annabi Allah ce mishi ba ranan roƙo bane yau ranar saltu da ne faɗi kawai mu baka ishfatu shafa ni ceto mu baka ya rasulullah yau ranar ai ta ce wannan shi ne fa to amma kaji saboda wai kawai a tauye darajar Allah wai annabi ba zai ce to ba kuma annabi ya bada aljanna ai annabi ya zo duniya da dinga tabbatar da aljanna kuma aljanna ana samun ta ne ta hannun manzon Allah ba ta hannun kowa ba shi ne zai tabbatar da dan wuta shi zai tabbatar da dan aljanna saboda bin annabi shi ne tabbatar da aljanna in annabi kuma shi ne tabbatar da wuta annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga wa sayyidina Usman ba da Usman yayi abin da yayi annabi ya ce daga yau daga yau duk abin da ka aikata ma barra usman ma fara ba'da yau duk abin da ka aikata ba cutar da kai ba annabi ya buga inda usman zai zai koma bautan lata da uzza sai ya shiga aljanna kuma annabi ne ba shi wannan mutanen da annabi ya ba aljanna mutum nawa ne Mutun ka ce wai in ba kama wajen ba wajen annabi a je gunwa a je gunwa yan uwa da Allah mu kiyaye alfarma manzon Allah alfarman sallallahu alaihi yana da alfarma wacce a wajen Allah alfarman kamar da yake faɗa inna jahi inda Allah azim ina da alfarma wajen Allah mai girma annabi sallallahu alaihi wasallam idan bai bani ce idan bai annabi wa yake bani aljanna kai ka san aljanna ma ba dan annabi ne zo gaya maka ba Allah kiyaye mu Allah tsare mana imani wa albarka manzo Allah sallallahu alaihi ah, assalamu alaikum warahmatullah ah, wannan yace ya shi ne amfanin wannan raddin mutumin nan ya riga ya mutu fiye da shekara goma kuma bai sa lokacin da yake da rai baka nishi raddi ba a ah, cewa fa ba a neman albarkar manzon Allah cewa yi ba a neman albarkar mazalla kai yanzu kai ka yadda annabin ba za a nemi albarkarsa ba ko kuma annabi ba shi da albarkar da zai bayar kai ka yadda kai ka yadda yanzu kai da kake wannan magana kai ka yadda me yasa idan malaman ku sun yi abu idan an fito an yi magana sai ku ce yanzu kai ka yadda annabi ba shi da albarka kai ka yadda annabi ba shi da albarka kuma sannan idan ya mutu me yasa almajiransa suke yanko iya wannan guraren suke daurawa irin wannan guraren duk masoyin manzo Allah sallallahu alaihi idan ya gani dole sai yayi magana ba yanda za yi masoyin annabi ya gani a ce annabin ba mai albarka bane ko kuma a'a a ce ba za a ce ba za ka yi addu'a ka ce Allah ka ba mu albarkan annabi ba kuma sannan ka zo ka ce wai a daina irin wannan magana su wanda suke sawan me yasa ba za su magana su daina sawa ba tunda ya mutu in yayi in aka daura guda goma sai mun fito mun yi magana akan guda goma nan kowane guda ɗaya sai mun yi magana akai in ya mutu a daina sakawa kuma sannan da kake cewa a lokacin da yake da eh, lokacin da yake da rai ka ce ya mutu fi shekara goma shekara goma na kuma lokacin ba haife ni ba yanzu ne aka haife ni yanzu ne na gani lokacin da yake da rai ba haife ni ba amma yanzu an haife ni yanzu na gani zan mishi raddi in aka yanko gobe ma na ƙara ganin irin wannan zan fito zan yi magana a ce annabi ba shi da albarka kai ka yadda a ce annabi ba mai albarka bane kai ka yadda kai ka yadda a ce annabi ba shi da albarka wannan nuna cewa ka yadda da abin da ya faɗa kenan mu ko ba mu yadda ba muna da ja kuma abin da na faɗo da su duka ba wai ba maganganu na abubuwa ne na faɗo su a cikin littattafai da abin da sahabbai suka yi sahabbai sun nemi albarkar manzo Allah sun ce Allah ya musu dan albarkar manzo Allah sai mu ne ba za mu ce Allah mana dan albarkar manzo Allah ba ku dena san rai ku dena san zuciya ku dena san rai ku dena san zuciya in taɓa malamai ne ku ba ku ɗan uwanku ba sa taɓa malaman mu suna taɓa malaman mu sannan kuma ku ce wai kaza kaza ya mutu ya mutu in ya mutu sai me sai me in ya mutu a daina sawa mana ya Allah dan annabi Muhammad ko ka ce dan albarkacin annabi Muhammad duk bid'a ne ba wai annabin baya da albarka bane shine ma yafi kowa albarka dan lokacin rayuwarsa idan yayi sahabbai wa wasan sumar da aka aske daga kan manzon Allah suke dan su mata mai albarka ruwa idan ya rage manzon Allah wa wato ake wa zai sha kai ruwan alwalarsa ya kai matsayin da ba a zubarwa wani lokacin sai su tara masa a cikin daro ko kwano ko roba ko wata kwantena ya yi alwalan a ciki yi wa wasan shanye wannan ruwan alwala saboda ya taba jiki mai albarka kaga anan babu takka dangane da albarkar manzon Allah sallallahu alaihi to amma idan sai Allah dan albarkatin annabi albarkatin annabi ai nashi ne shi annabin kai ba za a dauko albarkar ka ba baka albarkatu da za ta na zuwa gare ka in ka sunan ka, sai ka samu lada na kayi aiki irin aikin annabi amma ba albarkarsa da su shafi ta wani aikinsa ta ce kai kuma a baka wannan ba naka ya kamata mutane su gane wannan don idan ka ce ba a yi mana sai ka gan su ba ma sa san annabi mu ko mun ah, kam ra'ayna ma laysa yaqilu bihi qad ulhima ma laysa yulhamul uqala iza abal iza abal filu ma ata sahibul fili wa lam yanfa'u hija'u zikahu wal jamadatu afsahat billazi ukhrisa anhu li ahmad al fusahahu kamar ana ma laysa bihi dewa zaka ga dabba wacce ba ta da hankali ba ta da fahimta amma Allah ya kimsa mata ilhama akan haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa za ka ga dabba wacce ba ta da hankali amma mutum da yake da hankali sai Allah sai sun ci hankalin ya zama dabba ma a haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi shi fahimtar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wai ba a cewa Allah kai mun dan manzon Allah Allah ba karkai wasu ka ce Allah kai mun dan manzon Allah kuma ya ce wai su ne ahlus sunna sun yi da cewa manzo Allah mai albarka ne <laughs> subhanallah sun yi da yana da albarka amma shi albarkan da yake jikin mazalla wannan nashi ne kai ma ka nemi naka la ilaha illallah kuma ya ce wai yin hakan bid'a ne yin hakan bid'a ne ma'anar bid'a abinda ba ba shi a zamanin annabi ba a gaban annabi ko ya tabbatar ko ya gani to amma bari mu jo wasu sahabbai shin sukan yi kamun kafa da manzala ko ba sa yi a sayyidatina aisha tana cewa ya rasulullah ma arara buka illa yusa rufi ka. ya zula ni ba ban ga ubangijin ka kamar yana gaggawa a cikin lamarin ka duk abin da kake so haka ubangijin ka yake maka ya rasulullah sannan imam muslim ya rawaita hadisi a cikin littafin littafinsa akan hadisi na 1281 yana cewa ah, an ibn mas'udin an karɓo wani hadisi daga uh, Abdullahi ibn Mas'udin kana buribu gulamahu ya kasance yana dukan ɗansa fajja alahu ya ulu sai shi wannan dan ya haɗu yana cewa a'udhu billah yana da cewa a'udhu billah a'udhu billah Abdullahi ibn Mas'udin fa yana ta dukan shi sai bai da kyale dukan shi ba faqala fajja ala yadribuhu sai ya haɗu kuma yana ta dukan shi bai daina dukan shi ba yana ta cewa a'udhu billah a'udhu billah ma'ana ka banni dan Allah ka banni dan Allah faƙala gulam sai shi yaron ya ce a a'udhu bi rasulillah ka bar ni saboda manzon Allah kyale ni saboda manzon Allah yana faɗan haka sai Abdullahi bin Mas'ud sai dauki hannun shi yanzu Abdullahi bin Mas'ud ma dan bid'a ne yanzu Abdullahi bin Mas'ud ma dan bid'a ne eh duk sunnan kare baka Abdullahi bin Mas'ud ba ko to in na da Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace na kasance kuntu a a ƙuzu bi rasulullah na kasance ina nema a yi min dan manzan Allah na kasance ina cewa wannan a ba wani neman tsari da manzan Allah bane ba a ana neman albarka ne da manzan Allah karka ji an ce ƙuzu bi rasulullah ka ɗauka ko a'a wannan a'udhu ana neman a'udhu ne na cewa Allah ka yi min dan manzan Allah wannan na na Aisha kenan kaga ita ma sahabi ya ce matar kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ah, ga wani hadisi sabon mazana sallallahu sun kasance ya kuluna na'uzu billahi azza wa jalla min billahi wa rasulillahi ba a hada Allah da manzan Allah ba a neman albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kaza kaza ne to ga sabon manzon sallallahu alaihi wasallam suna faɗa ga wani hadisi daga manzan Allah daga su sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nana Aisha ta rauci wannan hadisi tana cewa ana aisha ta kanat ulu atubu ila ilallahi wa ila rasulillahi sallallahu alaihi ya kaci a sai ana neman ana tuba ma da manzon Allah gashi na Aisha ta yi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a karɓi rabin addini a wajenta kuzu nisfa dinakum ana hazihi humaira ku karɓi rabin addinin ku a wajen wannan yar macen to ga ta nan yanzu ita ma ta ce ina cewa kanat take ta kasance tace ta kulu tana faɗa kana ta kulu ta kasance tana faɗa atubu ila lahi ina tuba zuwa ga Allah wa ila rasulullah ina neman tsari ina neman tuba kuma zuwa ga ina neman tuban manzon Allah ina neman afuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har take kai da cewa walau ta a malamai suka kafa hujja da wannan aya walau annahum ja'uka izalam walau annahum ja'uka izalamu anfusahum fastaghfir Allah wastaghfir lahum ar-rasul lawajidu Allah tawwabar rahima kaga wannan yana nuna cewa ana neman albarkan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam a cikin attawassul bin nabi sallallahu alaihi wasallam na imamu ahmad da ibnu khuzaima da abu nu'aymin su ma sun karanto قالت زينب امرأة عبد الله بن عبد الله بن مسعود زينب ما تن عبد الله بن مسعود تنا cewa ataqarraba bihi ila Allah ila Allah wa ilayka ataqarraba bihi ina kusantowa da manzon Allah zuwa ga Allah zuwa ga Allah to mana ya ce wai ba a yi wa bid'a ne saboda haka yanzu sai na ah, Abdullahi bin Mas'ud wannan duk ɗan bid'a ne su sai na Aisha duk ɗan bid'a ne a wajen su kuma sun ce wai in maganar sunna ne ba wanda ya kai su ruko da sunna saboda su ne ba sa karanta tatsuniyoyi a cikin littafi amma suna karanta qala Allahu qala rasulu da su ce na kaza kaza kaza su ce Abu Hurairah ya ce akai kabbara to tuni wannan annabi ya riga ya bada wannan labarin ai tuni annabi ya riga ya bada ya tona asirin ku ya bada labarin ku za ku zo kuna karanta Qur'ani za ku zo kuna karanta Qur'ani kuma yawanci maganganun ku ya kuluna min kai ne bariya yawancin maganan ai maqala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce waɗannan ba su da alaka da addini ta kusa ko ta nesa yamruquna min addini kama yamruqu samu min remiya suna fita daga addini suna fita daga addini magana su annabi ya ce ya na min kauli karil bariya me za ku na kare suna za ku mana ana kai jama'a kar ku bata lokaci ana kamun kafa ku ce Allah ya muku dan manzan Allah ku ce Allah ya muku dan manzan Allah in za ku roki Allah bukatun ku ce Allah yi mana dan albarkan manzan Allah annabi na da albarka gaba ɗaya sama albarka ce manzan Allah ya sani ya fi maka alkhairi da ka je ka tsaya a kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce Allah dan albarkan annabi ko kai addu'a ka ce Allah ka biya min bukata dan albarkan annabi in ji wannan ba wahabi bari ku ji abin da ya faɗa This person has already spined. Listen to this video what he finds. Brothers and sisters, let me ask you a question, right? If one now decided to have a zina with his mother, and after having zina, he comes to realization that he has impregnated her, doesn't stop there. He takes her life and then buries her in a place that nobody knows about. This is the first scenario. You have someone who used to look after his mama and he would massage her feet every single night. He was someone who would pray in the night and then fast in the day. However, when he went to Al Medina, he made dua to the Messenger of Allah just once. Oh, Messenger of Allah, I'm going through all of these difficulties. Please ask Allah Azza wa to help me. He's making dua to the Prophet وسلم, or he's using the Messenger of Allah as an intermediary to Allah. Which ones was the first or the second? Second, this man. He impregnated his own mother and then killed her. And then he buried her in a location that nobody knows about. This person is better than the second who used to pray in the night and massage the feet of his mother? Yes, brothers and sisters. If the second individual. Za mu fassara abubuwan shi ɗan ɗaya bayan ɗaya insha Allah. This person has already spined Listen to this video, what he planned. Brothers and sisters, let me ask you a question, right? If one now decided to have a zina with his mother, and After having zina, he comes to realization that he has impregnated her. Bayan ya zina da mahaifiyarsa, sai zo daga baya zo fahimci cewa wannan mahaifiyar tasa ta yi ciki. Doesn't stop there. He takes her life and then buries her in a place that nobody knows about. Bai kuma nan ba, bayan ya zo fahimci cewa ta yi ciki, sai ya kashe ta, sai je binne ta a inda ba wanda ya sani. This is the first scenario. You have someone who used to look after his and he would massage her feet Wannan kenan to sai kuma mutum na biyu wanda shi kuma yana da mahaifiya wanda kullum duk dare yana bin ta sau da kafa sannan duk dare zai ringa zuwa yana mata masaj yana daddanna mata kafanta na har ta yi bacci yana ma mahaifiyarsa biyayya kuma mutum ne wanda kullum yana yin sallah baya yin bacci kullum zai yi sallah da daddare sannan ya yi azumi da rana However, when he went to Al-Madina, he made dua to the message. Duk da wannan abin da yake in ya tafi Madina ya ce zai yi addu'a Salah just once. O messenger of Allah, go A kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Rasulullah ganin na cikin hali kaza da kaza da kaza. Of these difficulties, please ask Allah azza wa jalla. Ya Rasulullah ka roki Allah ya biya min bukata na. Duk wanda ya faɗa ga kabarin manzo Allah He's making dua to the Prophet وسلم, or he's using the Messenger of Allah as an intermediary. Ko ya yi addu'a direct zuwa wajen manzala ko kuma ya yi amfani manzala sallallahu alaihi zama mishi intermediary ma'ana kamar middleman tsakaninsa da Allah. Which ones was the first or the second? A cikin su waye ya fi lalacewa, waye ya fi misali waye ya fi wancan ya yi wa mahaifiyarsa ciki ya kwanta da ta har ta ta yi ciki ya yi zina da mahaifiyarsa ta yi ciki sannan daga baya zo bin ta yi ciki ya kashe ta yi ta inda ba wanda ya sani da wanda kuma zai ringa mahaifiyarsa biyayya sannan zai ringa sallah dare da rana zai yi azumi da rana sannan zai tsaya gabar mazalla wanne ne fi lalacewa a cikinsu? he impregnated his own mother and killed her. Wanda ya kashe wanda wanda ya kashe wanda ya kashe maman shi ya mata ciki ya ya kashe wanda ya ma fesa ciki. Eh, wahabiya wahabiya wahabiya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bari ku ji abin da Albani shi kuma ya faɗa. Bari ku ji shi kuma na Albani shi ma irin wannan. Malam da dai an zo irin hadisan. Ba na taɓa manzon Allah ba shi albani cewa iyayen maza la to jama'a irin wani abu ma ba zaɗin ji bari ma ba rahimun sa ba amma yanzu don Allah don annabi ku masu kallo ku yi mana alƙalanci ga abin da wannan bawan Allah ya faɗa ku ku ga ku je ku zai gabar mazala ku yi addu'a ya um, wanda ya yi wa mahaifiyarsa ciki ya ka ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi kin annabi ba kyau kin annabi masifa ce ba sharri ba muka yi ba kun ga abin da ya fada da kullum inna wasu almajirai na ba su noma shekaran jiya nan muna tare da su ku da muka je zugogon su ai